Mai sauraro Assalamu alaikum. Me hukuncin sanya zoben azurfa kuma mai ɗauke da sunan Allah? To, sanya zobe na azurfa sunna ce ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, domin an kasa zobe kashi uku. idan mace mai saurin ɗaukar ciki ce ya halatta su rika yin amfani da robar hana ɗaukar ciki wace addu'a mutum zai rika yi don ya rika gane karatu sosai da sosai kaɗan kinan daga cikin tambayoyin da insha Allah za a ji amsoshinsu a cikin shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin wanda ya saba zuwar muku daga sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo sunana Habib Ja'far Madobi muna tare da Sheikh Aminu Ibrahim Daurawa domin amsa tambayoyin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh To kamar yadda muka saba, yau ma malam zai fara da yi mana bayani a game da alamomin tashin alkiyama kamar da yadda suka zo a cikin littafin Nihayatul Alam, inda a yau malam zai mana bayani a kan alamar tashin alkiyama ta ɗari da tara. Za a koma rayuwa irin ta da. Da sunan Allah mai rahama mai jin kai, salati da ɗaukaka da aminci marasa iyaka su tabbata bisa shugabanmu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa da iyalansa da sahabbansa baki ɗaya. Alama ta ɗari da tara mutane za su koma rayuwa irin ta da da can, wato duk waɗannan abubuwa na zamani na ƙere-ƙere za a yi zamanin da za su daina aiki, wannan wayoyi namu za su ɗauki. Motoci za ka zo da safe ka kunna mota ka taƙi tashi, ka tada inji ya ƙi tashi, ka kunna fitila ta ƙi kamawa, sai an koma a ci balbal. an koma tafiya a kan jaki da alfadari da doki, an koma rayuwa irin ta da, to a lokacin kuma mutane za su ga kama alkiyama ta tashi domin an riga an alakanta kaso casa'in na rayuwa da abubuwan zamani, an daina guga sai da wuta, an daina nika sai da wuta, to duk waɗannan abubuwa ɗin za su zo yanzu ma hatta ɗan markaɗe ɗin nan shi ma yanzu da wuta, fura ma yanzu a ɗan dama ta ɗin nan an daina sai da wuta hmm. to duk waɗannan abubuwan za su zo su daina aiki a wani yanayi da za a zo da wani lokaci kamar da Imam Muslim ya rawaito hadisi Annabi sallallahu alaihi wasallama ce suna tsakanin haka sai suka ji wani yaƙi ya ɓarke wanda ya fi na baya girma sai ga mai shela ya zo musu yace Dujal ya maye muku a cikin zuriyarku sai su yi watsi da abin da ke hannunsu su fuskanto inda yake sai su aikata mutum goma daga cikinsu waɗanda su ne jarumai na wannan lokaci, ya ce, Na san sunayensu da sunayen iyayensu da kalar dokin da suke haye da shi, waɗannan su ne mafi darajar jarumai a ban ƙasa a wannan lokaci. Mm. To, kaga wannan hadisi ya nuna abin zai faru ne, amma ba nan kusa ba, sai lokacin da Dujal ya bayyana, sannan ne wannan abu zai faru, wanda kuma tunda annabi ya faɗa hadisi sahihi, mun san zai faru kuma alama ma tana nuna haka domin abubuwan nan da suke ta zuwa na ci gaba da kuma yadda wasu ke kokarin su lalata ci gaban ko su to yana nuna maka cewa za a wayi gari wani zai je wani abin da za a daina ma yin wayar gaba daya <laughs> yanzu ma sai a turo virus sai ka ga ya zo ya kakkashe kwamfuta ya lalata handset ya lalata duk wani software to kaga to to dan adam kenan yayi virus yayi antivirus mm. to balle kuma ce za a yi wani yanayi da dan ma an taɓa faɗa a baya cewa 2000 da duk kwamfuta za ta tsaya eh da haka aka rika yadawa haka aka dinga yadawa mm-hmm. haka aka ta siyar da ita da arha mm-hmm. sai da aka ga 2000 din ta wuce kuma ba abin da ya tsaya aka ɗauka wancan hira ce kawai da labari da ta zo mu jita haka to da haka amma wannan gaskiya ne tunda ya tabbata annabi ya faɗa sai dai wani lokaci ne wani guri ne shine kawai za mu jira Mm. Allah subhanahu wata'ala a dukkan al'amari ya dafa mana amin su mu amin yanzu kuma zamu fara wannan shiri na tambaya mabudin ilimi a wannan lokacin inda a yau zamu fara da tambayar da ta fito daga Mustapha da ke gadon kaya a Kano akar kalla tambayarsa ita ce wacce addu'a mutum zai rika yi domin ya rika gane karatu sosai da sosai to gane karatu yana da bambanci daga mutum zuwa mutum daga guri zuwa guri daga yanayi zuwa yanayi. Hmm. Da haka malamai ba su faɗi wani abu guda ɗaya wanda shi mutum zai dinga amfani da shi yana gane karatu ba. Inda ku akwai wannan abun guda ɗaya, to ai kaga me wannan abin da jama'a sun tara kofar gidansa don kowa yana so ya gane karatu. tama wani tun daga halittar da Allah ya masa ne, ƙwaƙwalwarsa wato ta kasu kashi huɗu ita kanta ƙwaƙwalwa. Akwai mai saurin haddace abu, mai nisan mantawa, ma'ana nan da nan zai haddace abu, amma sai ya shekara da shekaru abin bai manta shi ba. Mm. Sannan na biyu akwai mai wahalar haddace abu kuma mai wahalar mantawa. Mm. Kafin ya haddace abu sai ya biya shi sau ɗari, sau dubu, kana abin zai zauna. In kuma ya zauna ya zauna kenan. Kaga ya sha wahala wajen haddacewa kuma baya mantawa. Mm. Sannan na uku akwai mai wahalar haddacewa mai saurin mantawa. wani kafin ya haddace abu sai ya yi ta maimaitawa ya ta maimaitawa kafin ya gane abu sai ya yi ta maimaitawa ya yi ta maimaitawa gashi ya gane ɗin da wahala ya haddace da wahala amma kuma sai ka ga nan da nan ya manta wani kuma za ka ga cewa yana da saurin haddacewa da saurin mantawa mm. nan da nan zai fahimta ya haddace kuma nan da nan zai manta. Na'am. ka fahimta da haddacewa abubuwa ne guda biyu. Shi sa malamai suka ce wato a fara yin hadda kafin ma fahimta ɗin hmm. Domin in ka haddace ɗin sai ka zo ka fahimci abin da ka haddace. Wasu kuma suka ce a ka fara fahimtar abin sannan ka haddace. Hmm. Domin matakai biyar ake so mutum ya bi lokacin da yake sauraron karatu. Na farko ka tara hankalinka, ya zama hankalinka yana kai, domin idan hankalinka yana wani guri, ana yin karatu fa ba za ka fahimta ba balle ka haddace sai ka tara hankalinka sannan na biyu ka samu kyakkyawan nutsuwa sannan na uku ka samu kyakkyawan saurare sannan na hudu ka samu kyakkyawar fahimta sannan kyakkyawar hadda sannan kuma kai ma ka yada domin yadawan ma takan sa kai ma abin ya ƙara zama a zuciyarka mm. wasu ma suna cewa in wanda za a aiki da shi ne kai aiki da shi domin aiki da shi kamar ka yi tiyorinsa ne kuma ka zo kai practical so da ka ƙara masa ƙarfin ya zauna a tare da kai wasu kuma suka ce a'a lokaci ma yakan yi tasiri wajen haddace abu da fahimtarsa to akwai lokutan da hadda ta fi zama fahimta ta fi zama suka ce misali tsakar dare irin mutum ya tashi karfe ukun nan kuma dama da zai kwanta bai mugun cin abinci ba domin kai mugun cin abinci to jikinka zai yi kasala in ka tashi ma hamma za ka yi ta yi kana gingidi. So da ka ci abinci ba mai yawa ba, sannan kuma ka sa abin a ranka, kuma ka farka a wannan lokaci da kowa bacci yake sai ‘yan kaɗan ne mutane suke tashi a lokacin su wani abu. To in ka tashi ka sa littafi a gaba, kana bin sa a hankali, za ka ƙwaƙwalwarka tana riƙewa. Haka bayan sallah asuba da bayan sallar magariba. Wasu kuma suka ce a abin yana da alaƙa da magadu. wani sai ka ga iyayensa masu kokari masu kwakwalwa ne shi ma sai ka ga ya zama mai kwakwalwa mai kokari hmm. shi yasa wasu ma suke ba da shawara cewa idan mutum yana da kokari mai yawa to kuma kai aure mace mai kokari da yawa saboda idan suka haifi da to sai ya zama irin wani saboda ƙoƙarin ya mai yawa sai ga ya zama mantal ya zama taɓaɓɓe saboda kwakwalwar da na uwar da na uban sun haɗu sai abin ya masa yawa ƙarfi da yawa sai ya masa yawa hmm. saboda haka sai ya zama maimakon ya amfana da wannan kwakwalwa ta masa ƙarfi da yawa mm. sai ka ga ya shiga shiri ta da shirmi. Ga shi yana gane komai amma kuma shirita ta yawa mm. to sannan wasu kuma suka ce a ya dangana ga nau'in abincin da mutum yake ci mm. har zai ga suna ba da shawara akan wani nau'in shayi da nau'in abinci da mutum zai ci wanda yake ƙara ƙarfin kwakwalwa shi ma kuma ya bambanta daga guri zuwa guri daga yanayi zuwa hisa ne ba na faɗa irin wanda na karanta din mm. don ba dole ne mutum abinda da ka, gani an rubuta a littafi shekara ɗari uku ko ɗari biyar kuma a wata ƙasa kuma ka ce zai daidai da nan ba haka saboda haka wani ya ce dabino wani ya ce na'ana shan na'ana wani ya ce zuma wani ya ce kaza duk dai kowa yana faɗar abubuwa ne da suke washe kwakwalwa a fahimtarsa tunda ba wani research aka yi aka tabbatar ko aka kore ba mm. saboda haka dai abin da ya kamata mutum ya mai da hankali akai abu uku ne. Na farko ka sa wa ranka kana son karatun. Na biyu ka zaɓi lokaci na tsatse ka yi karatun. Na uku ka kuma maimaita da yawa domin maimaitawa da yawa takan sa mutum ya riƙe abu takan sa ya gane sannan kuma ka biyar da addu'a. Sai kuma tambayar Yunusa daga Durmawa a ƙaramar hukumar Bebeji, jihar Kano. shi kuma ya ce akarmakalla suna tafiya ne haka a cikin mota sai ga lokacin sallah zai wuce don haka sai ya zuro hannunsa ta windo ya shafi iska ya yi taimama ya kuma yi sallah daga nan inda yake a zaune ya ce to sallarsa ta yi ko kwasa, ya sake wato abinda malamai suka ce wanda ya tsinci kansa a wani yanayi da bai samu ruwan da zai alwala ba ko bai samu ƙasar da zai yi taimama ba to me ya kamata ya yi kamar yanzu wannan a ce dama tsoro ne yasa ba za a iya tsayawa ba tunda kaga misali an koro su a wajen yaki ko kuma akwai yan fashi da makami ko yan garkuwa da mutane to kaga ai ba dama a ce a tsaya a wannan dajin tunda akwai tsoro to kuma ga lokacin sallah zai fita to sai wasu malaman suka ce si sallar haka yadda ta samu ba tare da alwala ko taimama ba wasu malaman suka ce eh mun yadda si sallar haka amma sun samu lokaci su saki mm. wasu malaman suka ce ba za su yi sallah haka ba ba za su sake ba wasu malaman suka ce a'a za su yi sallar haka ba za su sake ba wasu suka ce abin da za su yi shine kamar yadda ya dinnan su nuni zuwa ga ƙasa ko zuwa ga iska mutum ya shafa a fuskarsa da hannunsa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha fattaqullaha mastata'tum idza amartukum bi fa'tum min mastata'tum suka ce sai su yi sallah a haka domin iya abin da za su iya kenan mm-hmm. kaga maganganu biyar kenan ba za su yi sallah ba za su yi rama ba za su yi sallah za su rama za su yi sallah ba za su rama ba ba za su rama ba amma za su yi sallar da kuma ba za su yi sallar ba kuma za su rama ta daga baya hmm. da kuma su yi amfani da nuni zuwa ga ƙasa ko nini zuwa ga iska su shafa a fuska hannunsu da fuskar su su yi sallah wanda hakan da ya din in dai har ya cika sharaɗin guda biyu na farko yana tsoron rayuwarsa ko tsoro akan dukiyarsa in sun tsaya kuma ga lokaci zai fita kaga sharaɗi biyu ga tsoro na rai ko dukiya ga kuma lokaci zai fita hmm. To wannan sharaɗi biyun sun haɗu mutum ya haka ya sallah babu komai eh akwai lokacin da zai zama kuma ba tsoron ne ba shi direban ya ki tsayawa saboda ko ba irin addinin da yake bi kenan ba ko dai wani dalili ai wannan kuma sakaci ne hmm. ya kamata a san a ina ya kamata a dinga tsaya ai ko ba zai tsaya ba akwai inda ake tsaya a ci abinci to idan musulmi suna shiga mota kuma suka ga ana wuce lokacin sallah sai su daina shiga sai su shiga ta wanda zai tsaya Yawwa sai ku ce to mun daina shiga motar ka saboda mu muna da lokutan yin sallah mm. kuma an yadda a lokacin tafiya mu haɗa sallah biyu mm. to kuma mun ce maka ka dinga tsayawa a zahar da la'asar ka tsaya mai magariba da isha kaki to za mu canza mu dinga shiga wata motar mm. to in ya ga zai asarar dukiya kaga ai dole ya zo ya bi ka'ida tunda business ne sai ku nemi na wanda zai bi ka'ida ya sallah amma mutum ba zai tafi neman kuma kuɗi kuma ka je ka wulakanta addinin ka ba masha Allah malam idan mace mai saurin ɗaukar ciki ce ya halatta su riƙa yin amfani da robar hana ɗaukar ciki da ake kira condom ta ai ba laifi ba ne mace ta zama mai saurin ɗaukar ciki wani ma ita yake nema mm. ya ce da Allah akwai mace mai saurin ɗaukan ciki mai haihuwa da yawa yana so shi baya da haihuwan ne wani kuma yaran ne suka yi masa yawa baya son ai ta haihuwa mm. akwai matar da ta ce duk sanda ta samu ciki to fa rigima ya shiga tsakaninta da mijinta ya dinga fushi ya dinga ɓata rai ya dinga nuna damuwa mm. saboda dan me za ta haifa masa 'ya'ya. ga wasu ma ana ta ko kawai yadda za a biya musu kuɗin makaranta yadda za a kai su asibiti yadda za a yi musu tarbiyya ya gagara kuma tana ƙara haifo wasu to malamai suka ce babu laifi idan mace da miji sun yadda akan za su dakatar da haihuwa saboda wata maslahar su ko maslahar yaran amma fa sai duk su biyan sun yadda idan shi namijin mai son haihuwa ne matar ba ta so ai kaga akwai matsala mm. ko ita tana son haihuwar shi baya so kuma abin da yake faruwa wata mata idan ta ga kana da uwar gida kun haifi ‘ya'ya bakwai, sai kuma ita ka zo kanta kace ta yi biyu, mm. ka ga dole a rigima. Haka. Ta za ta ni ma ka bari sai na kai bakwan. An yi daidai. Ita kuma uwar gida an ta ga an kamo ta a bakwai sai ta ga a to ni da na shekarar shekaru na tsaya a bakwai, mm. ita ma ta ƙara. <laughs> haka sai kaga ana taimaka gima ana ta zubo maka 'ya'ya saboda tsaba kishin su da kowa kowa sai ta kamo ta a yawan 'ya'ya. Mm. to kaga kai kuma baka shirya ba musamman harkar tarbiyya ni ta bani tsoro domin yawan dan adam ba matsala bane in za a bashi ilimi da tarbiyya da aikin yi mm. ai cana suna da yawa amma gashi duk da yawan nan nasu amma yawan bai zama musu matsala ba mm. sun haura miliyan dubu amma duk da haka kuma ba sa kukan cewa ba su da aiki. yi. Mm. Kaga ashe kenan yawan jama'a ba matsala ba ne idan akwai tarbiyya da ilimi da sana'a. Mm. Kuma Indiya tana da yawa, amma duk da haka 'yan Najeriya kuma zuwa suke neman aiki Indiya, mm. zuwa suke kamfaninnika suna siyo kaya a Indiya. Duk yawan nan na Indiya, kaga bai hana suna da sana'o'in da wata ƙasa har za ta je yanzu ma yafi yawan mutane in ba su da lafiya wai indiya ake tafiya neman magani India indiya fa wai a ce mu har yanzu ba za mu iya samar da asibitin da za mu yi wa kanmu magani ba sai an ɗauki mutane an kai su indiya mm. to kaga ashe yawan jama'a ba matsala ba ne idan aka ba su ilimi aka ba su tarbiyya aka koya musu sana'a da aikin yi mm. saboda da haka to in sun yadda za su yi ta yadda shi ma ya yadda suna son su dakata haka ba matsala a cikin adabu zifaf Sheikh Muhammad Nasir Din Albani ya kawo matsalar azalu ya ce azalo ba a yi wa ‘ya azalo sai idan ta yadda kai ma ka yadda. Mm. Kuma azalo ne kamar family planning na da. Kuma sahabai sun ce muna yin azalo Qur'ani yana sauka. Mm. Da wani abu ne da za a hana mu da an hana mu. To sau haka akwai azalo. kuma daga baya aka ce koron roba ta fito aka ce allura ta fito tablet ta fito haka dai aka ta fito da wato hanyoyi daban-daban duk hanyar da aka san ba za a cutu ba ko mata da mijin sun yadda za su dakatar da haihuwan nan don su ko don maslahar ‘ya'yan, to wannan babu laifi su kan kansu sai haka. Hmm. Tambaya ta gaba kuma ta fito daga mujahid da ke ɗorayi, shi kuma cewa yake yi menene hukuncin sanya zobe na azurfa kuma mai ɗauke da sunan Allah. To, sanya zobe na azurfa sunna ce ta manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam, domin an kasa zobe kashi uku, akwai zobe na ƙarfe wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya ga wani mutum da zoban zinari. sai ce ya za ka yi ganganci ka ɗauki garwashin wuta ka sa a jikin hannunka mm. sai cire ya jefar sai kuma ya sake ganinsa da zobe na ƙarfe sai ce to ai wannan ya fi wancan sharri domin wannan adan ‘yan wuta ne sai kuma ya ganshi da zobe na azurfa sai ce to wannan ya yi mm. da ka sa zoben azurfa annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa zobe na azurfa ba na karfe ba ba na gwal ba su mata su suke sa na gwal shi ko na bakin karfe wato kamar dama ankwa ne ai da ita ake yin ankwa saboda haka kamar kana wa kanka fatan ɗauri ne hmm. to shi kuma sa masa tambayi na sunan Allah ba laifi bane idan za a girmama sunan Allah da aka sa a jiki kamar misali idan mutum ya sa an rubuta masa Muhammadun Rasulullah ko Allahu Akbar ko Subhanallah a jikin zobansa ko wata ayar Qur'ani to kaga na farko dai kaga ba zai dinga tsarki da wannan zoban yana hannunsa ba mm. kaga ba zai dinga shiga ban daki da wannan zoban yana hannunsa ba mm. kaga ba zai dinga shartan majina ko yana shan giya da wannan zoban da yake hannunsa ba mm. duk abin da zai yi wanda zai wulakanta wannan sunan da ya sa na Allah ko na ayan Qur'ani ko na manzon Allah wajibi ne ya kiyaye domin Annabi sallallahu alaihi wasallama yana da zobe da aka rubuta Muhammad Rasulullah amma sai aka fara rubuta sunan Allah ɗin a sama sannan rasulun a tsakiya sannan Muhammad ɗin a ƙasa. Mm. So da annabi baya so ya zama sunan Allah yana ƙasa nasa yana sama. Mm. Sai rubuto shi wato in zaka karanto shi ta ƙasa kenan Muhammad Rasulullah. Rasulallah. Mm. Rasul Allah sai aka sa Allah a sama. Kuma da shi yake buga sitamfi idan an rubuta wasiƙa sai a samu wani abu kamar cingan haka sai a sa. sai ka danna a tsakani sai alaman wannan sai ta fito shine kamar stamfi ko ɗabe wato ka manne bakin wasikar ko ka yi mata stamfi ko ka yi sayin a kai. Eh. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rubuta wasiƙa za a kai wa ƙasashen Rumawa sai aka ce masa ai su ba sa karanta wasiƙa idan ba a yi mata sign. an mata stamfi ba. Mm. To shi da annabi ya sa aka yi masa wannan sai dinga buga stamfi da shi. Mm. Saboda ka kaga ashe za a iya yin haka amma da sharadi sai an girmama zoban shi yasa yazo yazo idan zai shiga ban daki yana cire zobansa hmm. saboda akwai sunan Allah a jiki akar makalla wani magidanci ne ya yana sayan fim ɗin turawa na batsa suna kallo shi da matarsa da aka yi masa magana sai ce ai wai ilimi ne suke koya malam haka ne to na farko dai kallon al'aurar wani daban ba matarka ba mace ta kalli al'aurar wani daban ba mijinta ba an aikata haramun. Mm. Na biyu harkar saduwa da iyali baya buƙatar sai ka kawo wani kasir ka ga wani yana yi sannan ku sadu da iyalanka. Mm. Buɗewa kanka ƙofar barna ce da kuma buɗewa iyalanka ƙofar barna. Wataƙila abin da kake gani ɗin a cikin fim ɗin nan ba fashi za ka iya yi ba ba yanayinka ba ne mm. wani yanayi ne daban kuma ka nuna mata ka ga wani yanayi kuma kai ka kasa irin wannan yanayin to ka ka buɗe mata wata ƙofa wacce take daban. sannan kuma ka sa mata sha'awar wasu mazaje daban domin tana ganin wani namijin wataƙila yana ƙoƙari fiye da kai ko yana wani abubuwa saboda shaye-shaye da suke yi don su yi irin waɗannan fim ɗin to ka ka shigo kanka da wata mummunan al'ada amma malamai dama can sun rubuta littattafai akan wato yadda ake saduwa da iyali a musulunci akwai na larabci akwai na littafi Rawdul Athar daɗaɗɗen littafi ne ya faɗi siffofi iri daban-daban daban-daban daban na kwanciya tsakanin namiji da mace kala kala kala kala kala kuma kowane kala ɗin mutum zai iya yi ta hanyar karanta a littafin sai ya aiwatar tare da matarsa mm. amma ɗauko wani fim ko wani abu ka aje shi a gidanka na farko ka gadi kana ɗauka kai da mata kuke kallo to wata za ku iya barin fim ɗin yayin ku su ɗauka su gani mm. kuma da sun ga cewa ga abin da kuke gani to su fa ba za su ji cewa ai kuna kallo ne saboda kaza ba su ma za su ɗauka su koyi fasikanci daga abin da kuka shigo da shi gidanku. Mm. So da haka ni ina ga wannan gaskiya ba daidai ba ne ya kamata tunda akwai littattafai littattafan ya kamata mu dinga karantawa kuma akwai na turanci akwai na hausa ma akwai na larabci duk suna nan ilimin jima'i a musulunci da sauran uh, littattafai irin su adabul firash irin su tufatul arus irin su bila khajal ko sirrilil gaya littafai ne aka wallafa akan harkar mu'amalar shimfiɗa tsakanin namiji da mace da dabaru da hanyoyi iri-iri da za a ta yi waɗanda Allah ya halatta dama abu bi kawai Allah ya haramta a lokacin mu'amala aure shine saduwa da mace tana jinin al'ada da kuma saduwa da mace ta dubura hmm. amma in ba wannan ba duk abin da zaka yi da matarka na istimta akwai bambanci tsakanin jima'i da istimta hmm. akwai saduwa akwai kuma jiyar da juna daɗi wanda ba sai saduwa ba mm. suna na hanyoyi daban-daban kis ne runguma ne duka ga suna hanyoyi daban-daban waɗanda mutum ya nemo ɗin littafai zai gani tunda abu ne mai nauyi da ba za a iya bayyana shi haka filla-filla dalla-dalla ta kafafen yaɗa labarai. Mm, masha Allah. Tuma sauraro da amsar wannan tambayar muka zo ga karshen shirin tambaya mabuɗin ilimi na wannan lokacin muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mu riƙa ganewa muna kuma yin aiki da abubuwan da muke koya amin. sai kuma lokaci na gaba insha Allah za a ji mu dauke da wani sabon shirin kafin sannan anan muke sallama da malama assalamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh a madadin sashen addinin musulunci na wannan gidan rediyo da ke kawo muku shirin da kuma Alhaji Kabiru Sani Kwangila ya kasai Allah ya saka masa da alkhairi da yake daukar nauyin kawo muku da dukkan masu taimakawa domin samun nasarar gabatar da shirin habib ja'far madubuna ke cewa assalamu alaikum wa rahmatullah حبيبي نور شفاعة النبي